له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren uku ga watan zulka'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da bakwai a wannan lokacin ya kamata mu yi karatu tare da sharhin littafin arba'una hadis da kuma babban sharhin shi jami'ul ulumi wal hikam sai dai kuma mun ainihin mai da wannan majalisi a yanzu ya zama wani majalisi da za mu tattauna game da fa'idojin da ke cikin wani hadisi na abdullahi dan umar wanda aka fi sanin shi da ainihin hadisul ghar wannan hadisi yana ɗauke da matsaloli daga cikin matsalolin aƙida cewa kowane musulmi ya zama mumini wanda ya yarda da Allah a inda yake a duk halin da ya samu kanshi kada ainihin ya rabu da Allah wannan hadisi ya zo da matsaloli daga cikin matsalolin amana kula da amanar da ainihin aka bari a hannunka sannan wannan hadisi ya zo da ainihin gargadi akan cewa kada wadatar dukiya ta ɗibe ka ka zama ainihin fasiki mazinaci ko mai luwaɗi ko makamantan haka hadisin nan al bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi a wurare ainihin wato biyu muhimmai daga cikin waɗannan wurare akwai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da saba'in da takwas da kuma lamba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da biyu daidai a nan wurin ya kira shi hadisul ghar a lamba ta 3278 hadisul ghar malaman hadisi a wurinsu kowane hadisi ya shahara yana da suna hadisin da bai shahara ba shine ka ji ba su sa wa suna ba kamar yadda yaran islamiyya dukkan littafin da ya shahara a wurinsu yana da suna shi yasa kaga 'yan islamiyya da 'yan karatun zaure su suka sanya wa littafin fiqhun farko da ake karanta na malikiya a Najeriya qawaidi ba wai sunan littafin kenan ba amma al'adar mutane a Najeriya tun daga 'yan islamiyya har masu karatun zoro su ne karatun farko ko karatun da ke shafin farko na littafin sai su mai da shi ya zama ainihin sunan littafin saboda mai littafin ya ce haza kitabu qawaidis salati wannan littafi ne na ka'idojin sallah sai aka sa mai qawaidi ina fata an gane arba'una hadith kuma sai a kira shi da arba'una hadith amma mafi yawancin yan islamiyya musamman ƙanana a garin kano sai su ce alhadisul awwal da sun zo sun ce maka akwai alhadisul awwal to suna nufin arba'una hadith kaga yadda al'amarin yake malaman hadisi da suka dubi wani hadisi na zulyadaini wani mutum wanda ya ainihin tattauna wata matsala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan matsalar sallah daga ƙarshe waye gari ya yi dace sai malamai suka sa wa hadisin hadisin daini har sunan zulya daini ya shahara hadisin shi ya shahara wannan hadisin an sa mishi hadisu ghar ne saboda wata matsala ce da ta shafi wasu ainihin wato jama'a daga cikin ainihin mabiya annabawa sai ainihin aka sa mishi hadisul ghar amma za ka yi mamaki imamul bukhari ya kawo wannan hadisi ne a ƙarƙashin kitabu ahadisil anbiya'i littafin da ke bayani akan labari ko kuma zance bayanai dangane da annabawa waɗannan mutanen ba annabawa ne, amma me yasa kuma ya kawo karkashi dan ya nuna cewa abin da yake nufi da hadisan annabawa shine annabawa da jama'arsu ma'ana waɗannan wasu jama'a ne daga cikin jama'ar wani annabi daga cikin annabawa waɗanda ainihin suka gabata sai mu saurari wannan hadisi tare da fa'idodin da yake dauke da su insha Allah a inda al-Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'il ibn khalilin qala akhbarana Ali ibn Mushir an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرك من من أرز أرز فذهب وترك وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت أأمن إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت لا أعمد إلى تلك البقر فإنها فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أن كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبويا أبوايا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيفتكن لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانصاحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة أم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا jama'a kun ji wannan ainihin riwayar hadisi da wannan ainihin lafazi wanda wannan asalin hadisi Imamul bukhari da muslim da imam ahmad su suka ruwaito shi hadisi ne sahihi daga cikin hadisan da sahabi abdullahi dan umar suka ruwaito kamar yadda muka ji anan al-imam bukhari yace haddathana isma'il ibn Khalilin qala akhbarana Aliyu ibn mushir an ubaidillah ibn umar an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abdullahi ɗan umar ne yake magana ya ce baina ma salasatu na farin mimman kana qablakum yamshun manzon Allah ya ce wata rana wasu mutane guda uku daga cikin jama'ar da suka gabace ku sai suka yi wata tafiya to suna cikin tafiya iz asabahum matarun sai hadari ya taso wannan hadari sai ruwa a cikin wata riwaya wadda ta zo a cikin sahihul bukhari da muslim da musnadul imam ahmad din sai aka ce ga duhun dare ga tsakiyar daji sannan ga kuma ruwa ya taso mana suna cikin tafiya a cikin daji ga dare ya yi ga kuma ruwa ya taso suka rasa idda za su fa'awau ila zari sai suka tattaru sai suka shiga cikin ainihin wani kogo sun shiga don su fake ruwa sannan kuma su fake dare sannan kuma gashi tsakiyar daji amma kuma sai ainihin shi wannan kogo sai ya ɗinke da su kamar yadda wata riwaya ta bayyana sai wani dutse gangaro daga sama sai ya faɗo sai ya zo ya danne kofar kogon faƙala ba'aduhum li abin. sai wasunsu suka ce wa sashinsu ma'ana yanzu sai shawara tsakaninsu wani daga ciki ne sai ya yi magana ko wasu daga cikinsu sai suka yi magana da ɗan uwansu suka ce inna hu, wallahi ya haula wallahi mu ne muku rantsuwa da Allah ya ku waɗannan yan uwa namu la yunjikum illa sidqu babu abin da zai kubutar da ku daga wannan halin sai gaskiya jama'a wannan magana tana daga cikin fa'idojin da za mu samu na wannan hadisi da wannan lafazin hali ne suka shiga na ƙaƙanikayi halin ni yasu halin ihunka banza halin da Allah ya tattara gaba ɗaya a cikin alkur'ani ya siffanta shi da cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ha a ilahun ma Allah a ilahu ma Allah wannan magana abin a jinjina kai ne a dube ta da kyau Allah yace amman yujibul mutarra idza da'ahu yanzu nan wanda yake amsa wa mai larura mai kunci mai bukata a yayin da mai bukata ya kiraye shi sannan kuma ya sanya ku kune sarakuna kune ke rike da mulki da iko a bayan ƙasa yanzu akwai wa yakshifu eh? su a sannan yake yaya bakin ciki da damuwa sai ce a ilahun ma Allah akwai wani Allah bayan Allah da yake yin wannan ma'ana akwai wanda in ka shiga bala'i ka kira shi zai iya amsa maka yanzu jama'a ku dubi wannan halin kogon dutse in baka san kogon dutse ba rami ne a cikin dutsen sai ka shiga ba ga ba ko ina kofar da ka shiga kuma sai wani dutse ya sakko daga sama ya zo sai ya doɗe ta wanda a ƙa'ida idan nauyi ta sama da kai yake yana da wahalar turewa ka duba da kyau ka gani ba za ka shiga rijiya ya zama murfin rijiyar mai nauyi ne yana da wahala ka samu tsayuwa kyakkyawa tsayuwa da za ka iya danno murfin saboda baka da ƙarfi ta ƙasa amma in dannawa ne kana iya sassauce ƙarfinka gaba ɗaya ka danna abin saboda haka dutsen nan da ya gangaro zo doɗe musu ƙofar kogon su da kansu sai suka ce wa junansu ku sani da cewa babu abin da zai kubutar da ku a nan sai gaskiya wace gaskiyar ita ce gaskiyar da kuka taɓa aikatawa a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa yarda da ita a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa imani da ita a rayuwarku ko da kuka taɓa faɗi a rayuwarku yanzu jama'a an rasa wanda zai tashi a najeriya ya faɗa mana irin wannan kalmar an rasa wanda zai shiga cikin senate ya ce babu halin da zai fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki sai gaskiya a gina wa 'yan Niger Delta makaranta ko a gina musu menene ko a gina musu menene ko a yi musu menene ba wannan ne zai tsaye da fitinar Niger Delta ba abin da zai tsaye da fitinar Niger Delta ita ce mai a gaskiya abin da zai tsaye da fitinar 'yan daba a kano da 'yan kalari a gombe da 'yan tsara suka a zaria da 'yan ecomof a borno abin da zai tsaye da wannan fitinar ita ce ne a siduku ƙarya ce ta jawo wannan fitinar ƙarya kuma abin da take haifarwa shine mai zalunci idan zalunci ya biyo baya to shikenan sai ta'addanci sai ya bayyana don haka ku ji abin da yake ce musu babu abin da zai kubutar da ku a cikin halin da kuka shiga sai gaskiya yanzu jama'a 'yan siyasa ba za su so jin waɗannan maganganun ba 'yan siyasan yanzu ba sa son su janye maganar gaskiya me yasa saboda kafin zaɓe ya zo sun shirya ƙarya malaman da ke goyon bayan su ba sa son su je irin wannan maganar saboda me saboda su ne in aka yi zalunci aka yi ƙarya suke fitowa su rinka neman taushe gaskiya da ayoyin da suke bankara su da waɗanda suke murɗewa to wallahi a ba malamai kujerar hajji ko ta umara ko a biya musu kuɗin sadaki ko a yi musu ragon suna ko a sai musu gida ba shi ne zai fitar da najeriya daga abin da take ciki ba abin da zai fitar daga najeriya daga abin da take ciki shine gaskiya da adalci shehu usman yana gaya wa sarki yumfa wanda sarki yumfa ba ba ma guje ba ne musulmi ne amma azzalimi shehu yake ce mishi ka sani da cewa allah maɗaukakin sarki baya barin gwamnatin da take zalunci ta kai labari jama'a zalunci aka har zalunci a wurin zaɓe aka fito aka ɗibi malamai 'yan ƙauye gidadawa aka je aka kai su abuja aka kunna musu iya kwandishan aka ba su mirinda abuja suka sha kawai sai suka fito suna cewa shi kenan sai a yi sulhu ba a yadda a yi sulhu ba za a yi ridda gidadawa ne daga cikin maluma waɗanda ba su san iya kwandishan ɗin abuja ba in ba haka ba yaushe ba ka ce an yi zaluncin da kai ka ce za ka yi faɗa da shi kuma ka dawo kana cewa a'a shi kenan sai a zauna sai a yi sulhu sulhu ba dole bane ga mutumin da aka zalunce shi in dai har ya yarda an zalunce shi an yarda an zalunce shi aka ce za a kai kotu in ya ce ba zai karbi sulhu ba sai a ce a tsaya a yi hukunci an yi adalci kenan amma a ce wai har in aka ce a yi sulhu kace ba ka yarda ba wai a ce ka yi ridda me kawo babu ridda a cikin abin to duk farko sai a ce ma kowa ya ridda a cikin al'amarin jama'ar musulmi maganar gaskiya da muke magana wallahi magana ce wadda yake a yau duniya an haɗa kai a wajen rufe ita gaskiyar an kuma haɗa kai a wajen bayyanar da ƙarya da kuma mara mata baya ku dubi siyasar yau da take faruwa jama'a musharraf shugaban ƙasar pakistan ya kwaci mulki da ƙarfin tsiya ta hanyar cin amana saboda Amerika ta yadda da shi sai ya rinka kama 'yan taliban da 'yan afghanistan da 'yan alka'ida yana miƙa wa amerika don Amerika ta yadda da shi Amerika bayan yadda da shi har kuɗi ma ta rinka ɗiba tana bashi da ta tabbatar amfanin shi ya ƙare yau wata guda rak sai ta koro mishi wata fitinanniya wannan fitinanniyar tana dira ƙasar har yau ƙasar ba ta zauna lafiya ba yanzu kuma ana so a jijjige shi to in aka jijjige shi sai a ce an danke shi an kama shi ana tuhuma shi da zalunci da kisan kai kisan kan suwaye ya kashe 'yan taliban da 'yan alka'ida da ya kashe sa shi aka ya kashe su to kuma za a kai shi kotu a ce ya yi kisan kai kamar yadda aka yi wa saddam husaini saddam husaini amerika ce ta sa shi ya kashe waɗannan 'yan a abdujain kuma ta zo ta mishi hukuncin kisa akan dan me ya kashe su castello America ce ta ba shi ainihin ƙarfi ta ƙarfafe shi ya kashe 'yan uwan shi baƙaƙen fata duk da tsaye musu hannu a yau Amerika ta sa mishi harka sarƙa hannu da ƙafa yana can an kai shi kurkukun duniya za a yi mai hukunci a kotun duniya akan ya kashe talakawa kuma sa shi aka yi ya jama'ar musulmi ya kamata mu faɗaka game da irin wannan ainihin siyasar duniya da take gudana a yau in ka goyi bayan ƙarya malami ne kai ɗan siyasa ne kai mai kuɗi ne kai to za ka ji sunanka a rediyo za a yi da kai za a yi komi da kai idan ka ce za ka goyi bayan gaskiya kuma sai an ɓata sunanka sai an lalata tarihinka sai an yaƙe ka sai an yi faɗa da kai amma kar mu manta da cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna lallai na mutawaga su ne masu galaba su ne masu nasara to sannan kuma wani wurin me yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu'mine ku ji tsoron Allah duk inda za a faɗi a tashi ku zama kuna tare da masu gaskiya ma'ana bayan ku masu gaskiya kar ku ji tsoron bayyana tare da masu gaskiya don yana daga cikin abin da ayar nan take son ta isar mana na sako shine bayan ka kasance mai gaskiya to duk inda masu gaskiya suke kai kokarin haɗa kai da su kaka ji kunya ittaqullah wa kunu ma'as sadiqina ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya wannan dai ne nasiha ce wa ƴan uwan shi innahu wallahi ya ha'ula ya ku waɗannan ‘yan uwan tafiyata na rantse da Allah na tabbatar muku da cewa la yunjikum illa sidq gaskiya ce kawai za ta kubutar da ku daga wannan halin wallahi duk a gama munafunci duk ɗan siyasar da ya taso ya ce gaskiya sai a kashe shi akan haka aka kashe bola ige bola ige ba musulmi ba ne amma cewa ya a yi gaskiya an ce za a gyara nefar najeriya an fitar da kuɗin da za a gyara to a gyara ɗin don a tabbata abin da aka faɗa gaskiya ne shine aka bi shi gidan shi aka yanka shi akan me akan gaskiya amma kar ku manta da bola ige aka yi yakin samun wannan nasarar da aka kai ga samun mulkin amma da ya dawo ce a yi gaskiya sai aka kashe shi me yasa aka kashe matan rini sa'adatu akan gaskiya me yasa aka kashe malam Ja'far Mahmud Adam akan gaskiya me yasa aka kashe Okabibo akan gaskiya duk wani wanda aka kashe akan ana tsoron zai faɗi wata gaskiya ne wadda in ya faɗa to za ta kawo cikas ga wata ƙarya da ake so a yi yaushe ƙasa za ta zauna lafiya wallahi mutanen najeriya ku saurari bala'in da zai biyo baya wallahi ba za ku zauna lafiya ba a rinka kashe mutanen da ba su ci ba ba su sha ba a kan tsoron za su faɗi gaskiya tun ba su faɗa ba babu yadda za a yi kuma ku dawo ku zauna lafiya a ƙasar ku ku saurari bala'i kowane iri ne Allah zai iya saukar muku ba wahayi ake mana ba mu san irin bala'in da Allah zai saukar muku ba zai iya saukar muku da bala'in amai da gudawa zai iya saukar muku da bala'in kafewar man fetur zai iya saukar muku da bala'i na rashin zaman lafiya wani wacce musiba ta wuce musibar da ƙasar iraki take ciki a yau a ce a yau kafin a yi bam kafin bam ya fashe a hotel ya fashe a masallaci so hamsin kafin ya fashe a hotel so ɗaya a ina aka saba bam yake fashewa a hotel wurin yan iska amma kafin bam ya fashe a hotel ya fashe a masallaci wannan ce musiba ce kar mutanen najeriya su taɓa tunanin cewa jinin waɗannan abriya uɗin waɗannan barrantattun da ba su cancanta a kashe su ba arnansu da musulminsu kar a taba tunanin cewa allah zai bar jininsu ya tafi a banza don allah ba a zalimi ba ne kuma waɗannan mutane an bi an kashe su kuma an ja baki an yi shuru an ce wai ba a gano waɗanda suka kashe su ba an yi bincike iyakar bincike Allahu hasibukum Allah zai muku hisabi kuma wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ina kana wannan aya tana magana da ku kai tsaye mutanen Kano wa idh qataltum nafsan kuka kifan kai fabara'atun fiha sai kuka fara mubara'a wannan yake yan dariƙar tijjaniya ne waɗannan sai yan kadiriya ne waɗannan sai yan taliban ne waɗannan sai yan shi'a ne waɗannan sai yan siyasa ne waɗannan sai CIA waɗannan sai America sai aka ce to shikenan yanzu matsalar ta ruɗe fadara'atun fiha sai aka kawo mudara'a aka jefa kan wannan aka jefa kan wannan laifi bai da ubangiji wai in ji bahaushe kowa yake ɗauka ko kuma wai sai aka ce to matsalar ta kawo rudani an kasa gane wanda yayi to sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah sai ya fitar da abin da kuke boyewa jama'a mun fahimci wannan da kyau a je a kashe malami a cikin masallaci mahaddati makarancin alqur'ani yana cikin sallar asuba anya sarkin Kano Ado Bayero zaka yi daukan wannan bala'i gwamnan Kano shekaru zaka yi daukan musiban nan malaman Kano da kuka yi shiru za ku iya ɗaukan wannan bala'i ɗaliban malam Ja'afar da kuka yi shiru ba abin da kuka yi wannan musibar za ku iya taranta ku saurari abin da zai biyo baya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke boyewa menene yasa aka kashe Ja'afar Mahmud abar ana tsoron zai bayyana gaskiya game da zaluncin da aka shirya za a yi kwana biyu zaben da ke zuwa yasa aka ce aje a kashe shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke boyewa amma wallahi alazim babu yadda za a yi jama'a ko dabbobi ake kisa kisa irin wannan na zalunci a ƙasa Allah ya bar ƙasar ta zauna lafiya haka saboda annabi cikin annabawan Allah ya zauna gindin bishiya cinnaka ya harbe shi ya ji zafi ya kashe wannan cinnakan sannan ya biya barbada wa sauran cinnakun kananzir ya kunna musu wuta sai da Allah ya mishi wahayi ya ce wahalla wahida me yasa baka kashe wadda ta cije ka ita kadai ba kuma me yasa ba za ka kashe su gaba ɗaya me yasa ka kashe su da wuta baka san cewa wanda ke halitta shi ke azaba da wuta ba ku ɗauki wuta bindiga ku dankara wa malami makarancin alkur'ani ku fata-fata da jikin shi akan kawai matsalar zai faɗi gaskiya gaskiyar da ba kwa so akan kun kawo kuɗi kun bashi ya ce ba zai karɓa ba a bar gaskiya ta rayu yau me ya hana sojoji su zo su karɓi mulki a ƙasar kenan tunda an ce wai mulkin demokuraɗiyya wai mulkin adalci ne yau ina adalci babu babu a nan sabon garin zariya zaɓe aka murɗe mana ƙiri da muzu aka murɗe zaɓe aka yi zalunci sai aka ce wai yaranmu da suka tsara suka yi gwagwarmaya kan hana zalunci a zaɓen da ya gabata to a kama su a kunne su saboda zaɓe na gaba za su sake ba da wahala har ofishin cid da muka je a kaduna karɓo su abin da aka ce mana kenan yaran ku ba su laifin komai ba amma 'yan siyasa sun ce mu rufe su ne saboda in mun rufe su zaɓe na gaba ba za su ba su wahala ba sai muka ce to ko yanzu cid yanzu ba gwamnatin ƙasa ba ƙasa kuke wa aiki ba 'yan siyasa kuke wa aiki kenan wato duk wanda ya samu mulki in ya ce muku ga yadda yake so haka za ku yi hukumar cid hukuma ce ta gwamnatin tarayya Ɗan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya yake dan da wani karabutin ɗan siyasa a jiha ko a ƙaramar hukuma zai ba CID doka cin hanci aka baku ko me aka baku haka suka kama yaran mu suka ɗaure su daga local government local government na jihar Kaduna nan jama'a aka je aka zuba su yadda kuka san mushen kifi sai a zuba mutum talatin ko sittin a ɗaki ɗaya ba fanka ba iya condition ba wutar lantarki me yasa azzaluman 'yan siyasa suka ce musu wai su kama waɗannan yaran su ɗaure su kuma wai har da bakin wasu zindiƙai daga cikin malaman izala maciya amanar izala waɗanda izala sai da ta tsine musu albarka in ba haka ba yaushe ɗan izala da yake tsayawa don kare zalunci da bid'a za a ce malamin izala zai ba da dokar a kama suwana da suwana don kasa kawo matsala don ne idan kujera ta zauna za a kawo kujera hajji a bashi Allah ya ƙine kujera hajji albarka ta haramun nawa kujera hajji take kujera hajji naira dubu ɗari biyar ce dubu ɗari biyar har wata kuɗi ce da za ta sa kai asarar imaninka hajji ba farilla ba ce sai in kana da hali mai Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wanda yake da ikon zuwa to dole ya je wanda bai da iko ba farilla ba ce kujerar hajji ta halal halal in aka kawo aka baka wata farlanta gare ka ba za ka iya sai da ita ka je ka sai buhun masara ko kai wa gidanka fenti in shi ya fi amfani gare ka ba farilla ba ne ka je ba mustahabbi ba ne halal ne kawai in ka ga dama ka je baka ga dama ba ka sai da ita ka kashe kuɗinka sai ran da kai da kanka ka samu hali da iko sannan ta farlanta a gare ka amma akan za a baku kujerar hajji ko umara ko za a yi maka sadaki ko za a baka ragon suna ku ɗaure wa ƙarya gindi saboda haka jama'a mutanen najeriya ku gadi sai an yi faɗa da zalunci matasa kakku sauna sai an yi faɗa da zalunci domin in zalunci ya rayu a ƙasa komai lalacewa ike yi sallah ba ta kyau azumi ba zai kyau ba tauhidi ba zai kyau ba komi ba zai kyau ba ku dai ji abin da wannan bawan Allah yake cewa innahu wallahi ya ha'ula la yunjikum illa sidq ba abin da zai kubutar da ku sai gaskiya don haka jama'a kowa ya kafe akan gaskiya a kada a raya a daka a yi lukui da ka buɗe baki sai ka ce sai dai an tsaya akan gaskiya sai a ce baka daku ba imamu ahmad sai da aka dakai aka bugai aka wulakanta shi ta kai imamu ahmad ake ɗauka a saka a cikin mangalar raƙumi a ɗaure tashi tun daga ne har har baza kamar ka ce a ɗauki mutum tun daga kaduna a kai shi har Legas a cikin mangalar jaki su biyu aka ɗauka ɗayan kafin a nisa ya mutu ana kai su aka zubar da shi ɗaya ya mutu imamu ahmad yana farfaɗowa, aka ce ma qauluka fil qur'ani yace innahu kalamullah me za ka ce game da qur'ani magana Allah ne ko ku sai ce magana Allah ne sai aka ce bai da ku ba a wuce da shi kurkuku haka aka azabtar da shi amma ya kafe akan gaskiya ku ji tsoron Allah malamai malaman Najeriya yanzu ku kadai kuka rage ake sare za ku kwaci mutane daga zalunci idan kyautar mota ko kujerar hajji ko gida ko mota ko menene ya ɗauki hankalinku talakan Najeriya sun shiga uku malaman kawai yanzu ake jira 'yan siyasa mafi yawancinsu sun dilmiye malaman bidi'a sun riga tuni su kam dama sun bata ba ma a maganarsu su suwaye ake sa rai sarakunan gargajiya da suke so a yi musu fenti a kofar gidansu kawai shi su suke ta yi daidai malamai kawai ake sa rai waɗanne malamai kuma malaman sunna malaman gaskiya kuma ka mutu ba ka je hajji ban baka da hali Allah ba zai tambaye ka ba dan hodiyo har ya mutu bai je aikin hajji ba je kaka karanta tarihin shi shehu dan hodiyo har ya mutu bai je aikin hajji ba bai da kuɗi bai da hali bai je ba don a ƙasa ake zuwa lokacin ko a jaki bai da hali manya-manyan malamai da yawa kana karanta tarihin su sai alamin nubala sai ka ji an ce ya rasu bai yi hajji ba saboda mai bayi da hali amma fa akwai kuɗin zalunci a lokacin akwai bikishish akwai rishwa akwai cin hanci akwai irin wannan hajji da umara ta 'yan siyasa duk akwai ta a lokacin amma ba za su halatta wa kansu su je ba saboda sun san zalunci ce ku ji abin da yake cewa sai ce falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi dan haka daga cikin ku kowa ya tashi addu'a amma in zai addu'ar ya roƙi Allah Allah ya biya mana wannan bukata ya fitar da mu daga wannan halin ya yi tawassuli da wani abu da ya san ya taɓa yi da gaske gaskiya a ciki ya aje ƙaryar yau gaskiya ake nema ya aje ƙarya yau gaskiya duk kowannen ku ya dubi me ya taɓa yi na gaskiya wanda wannan abin na gaskiya ya roƙi Allah da shi Allah ya yi mana halin da muke ciki faƙala wahidun minhum sai ɗaya daga cikinsu ya ce allahumma in kunta ta'lamu annahu kanali li ajirun ya allah ni dai ka san cewa ina da wani dan kwadago wato lebura na ɗauko aiki Amina li ala faraqin yi mini aiki akan zan bashi kwando guda na shinkafa ko buhu guda na shinkafa min aruzin kwando guda na shinkafa fa zahaba da ya gama aiki sai ya tafiya shi wata rakahu bai karbi wannan shinkafa ta shi ba wa inni amattu ila zalikal farq sai na dauki wannan kwando guda na shinkafa fa zara'atuhu sai na je na shuka shi fasara min amrihi an nishtaraitu minhu baqara da na girbe wannan shinkafa sai na je na sai ainihin shanu wa annahu atani yatlubu ajrahu sai yazo yana neman in biya shi ladan aikin shi fa qultu a'mid ila tilkal baqar fasuqha sai nace mishi je ka wurin waɗancan shanu kaga shanun can garke guda eh to kora suka tafi da su faqala li sai ce inna ma li indaka farq ya aini kwando guda kawai nake da shi min aruzin da ainihin shinkafa fa qultu lahu sai nace a'mid ila tilkal baqar tashi ka je ka wurin shanun can fa ha min zalikal farq daga wannan kwandon ne na shuka har ya kai ga waɗannan shanu fasaka ha sai je kora shanun gaba daya a cikin riwayoyin da muka yi ishara a baya an nuna cewa shanu da raƙuma da awaki da tumaki da bayi garke garke garke har garke hudu zuwa garke biyar jama'a wannan amana ce ko ba amana ba to abin da muke son ahli sunna kenan ya zama wanda duk ya zan akwai amanar shi a hannunka komai daren dadewa kana nan sana da ita ka mayar mishi yanzu wannan wace irin dadewa ce ta kai har a ce kwando guda na shinkafa ya yaɗu ya zama garken shanu awaki raƙuma bayi da tumaki ai kun ga wannan dukiya ta dade ba dai a shekara biyar ba dan duk abin da aka kira shi garke tafi ka tambayi maki wata kaji kwaya biyar za a kira su garke ne to garken shanu shekara nawa ke hada garken shanu daga saniya daya raƙuma daga raƙumi daya har su zama garke kaga tarin shekaru ne amma bai sa ya manta ya ci amana ba ahlus sunna kun ji haka ake so ku zama komi dadewar hakkin mutum a hannunka in ya zo ka nuna mai kai ahlus sunna ne na'am wani daga cikin ahlus sunna mabiyin annabawa da suka gabata annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shi ya ce ɗan kasuwa ne ya je zai yi kasuwanci da ya isa zai yi kasuwanci sai ya samu cewa ga kayan da zai siya sun sauko sun yi arha kuma kuɗi sun ƙare mishi shi kuma bai san kowa ba sai kawai sai ga ga wani ɗan kasuwa shi kuma ya sauka ga kuɗin ba abin da zai siya sai kawai sai ya ce bawan Allah a ramin waɗannan kuɗin naka ka ji tsarkin zuciya irin na mutanen da ba su san juna ba fa Shinan yana cewa ne yau ga kaya sun yi arha ga kuɗi na sun ƙare wannan kuma yana cewa ni kuma ga kuɗi na zo da su yau ba abin da zan siya sai ce to ba ni kuɗin mana sai ce in ɗau kuɗi na in baka yau ban san ka ba wa zai tsaya maka ya lamunce ya zama garanto sai ce Allah to in baka bayo ba wa zai biya ni sai ce Allah sai ce a to ai ma dalla tunda dai Allah ne ya tsaya maka to ga su <laughs> kaji mutanen da kenan mutanen da annabawa suka karantar da su karatu masu tsarkin zuciya sai ya kawo ya bayar ba a rubuta suna ba ba adireshi ba email ba postal kaza ba, ba kowa Allah kowa ya yadda da shi shi ya yadda da cewa ba zai yadda wannan ya ci sunan Allah ya ci amana shi ba shi kuma ya da cewa ba zai ambaci sunan Allah ya je ci amana ba kowa ya sa Allah a zuci saboda kawai sai ya dauka ya bashi ba shaida ba komi ya je gama sayayya shi ya hada kaya tafi garin su yaushe ka kawo kuɗi ya ce rana ita yau yau ne kasuwa ke ci to rana ita yau mu haɗu a nan ranar te bawan Allah nan ya shiryo kuɗi tsab ya taho da su ya tsaya zai shiga jirgin ruwa a tashar jirgin ruwan garinsu babu jirgin ruwa ya rasa yadda zai yi sai samo ice sai faskara shi sai ɗibi kuɗin sai shirya a ciki sai samu takarda sai rubuta wasiƙa bayan gaisuwa ni ne da na karɓi dukiyarka da sunan Allah cewa Allah ya tsaya min zan dawo maka da ita rana itewo sai dai kai co ban samu jirgin da zai kawo ni ba don haka ga wannan amanan nan na turo ta ta hannun Allah da na karɓa da sunan shi ya isar maka sai mai da ice ya hada sai sa igiya ya daure sai ya daga ya ce ya Allah da sunanka na karbo kaga uzuri na ya Allah ka isa zuwa ga mai shi sai jefa cikin ruwa kawai sai koma gida wallahi duk wanda ya da Allah sai Allah ya fitar da shi kunya duniya da lahira da ya jefa kawai wancan mutum yana can shi kuma tashar kasuwa ta jirgin ruwa yana jira yana mamaki ya yi salati ya salawa ubangiji ta bahaushe yanzu mutumin nan ya ɗauki sunan Allah ya ci amana ta oh, zamani ya fara lalacewa ya da mamaki sai kawai sai ga to shikenan da da ya ci amana ta da sunan Allah bari tafi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya juwa zai tafi cikin mamaki sai ga ice na yawo a ruwa sai ce to barin ɗauki wannan ice in je ko faskara mana ayi mai tuwon yau da ya ɗauki ice ya tafi gida ya je an faskara ice kawai sai ga kuɗi sai ga takarda sai ce Allahu akbar amana Allah ce ta iso jama'a yau ba ahli sunna ne a duniya ina ahli sunna ina waɗanda suke bin aƙidar annabawa ina mabiya gaskiyar da annabawa suka zo suka karantar yanzu a kasuwar zaria ta sabon gari ko a kaso sabon garin kano ko a manda market ta maiduguri ko a kasuwar alaba ta lagos babu ahalus sunna ne mutanen kirki me yasa ba a ganin gaskiya tana rinjaye akan karya kun san wata falala ta gaskiya haka samu dan kasuwa kwaya ɗaya fa a cikin kasuwa mai gaskiya sai Allah ya ɗaga sunan shi kowa ya san shi a garin cikakken mai gaskiya ɗari bisa ɗari aka samu Allah ba zai bar kasuwar ta shiru ba sai Allah ya bayyana shi kowa ya san shi sai garin ya ɗau labari kowa ya san shi cewa shi mai gaskiya ne a nan kasuwar sabon garin Zariya fa ake da dattijo ahli sunna min as al min ahli sunna wal jama'a fi Nigeria Alhaji Musa Gumal zare yake sayarwa na keken ɗinki in ka zo wannan sai ce maka sile wannan sai ce maka su ne da taro kuma irin su ɗaya sai ce ah yo me bambanci sai ce irin su ɗaya amma wannan old stock wannan new stock wannan tsohon tsari ne don haka na faro shi yana nan akan kuɗin shi na da sile kwabo goma wannan kuma sabon siyowa ne shi kuma yanzu sile da taro saboda na je ya ƙaru sai ga mutane sun wawashe mai arahan ba zai ɓoye mai arhan a'a ko kuma ya haɗa ya ce dukansu ne da taro sai kowanne bayyana haka duk wanda ya zauna kasuwar sabon garin zariya shekara talatin da suka wuce zuwa shekaru kaɗan da suka gabata ko bai san alhaji musa gumal ba ya ji labarin shi da Allah ya tashi karrama bawan Allah nan sai ya ɗauke shi ya kai shi aikin hajji shekarar da aka yi hajji irin ta manzon Allah aka hau arafa ranar juma'a sai Allah ya ɗauki ran shi a can wannan ba karama ba ce karama ce wannan in cikin sufaye ne yanzu wannan hoton shi ma sai ka yi cuku-cuku za ka samu ka siya don kamar na kai ma ka samu karama ina fata an gane to idan kuka gane wannan jama'a wallahi gaskiya 'yan kasuwa ku tsaya ku yi gaskiya ba riba ce kuɗi ba ba yawan dukiya ce kuɗi ba albarka ita ce abinda manzon tsira yake cewa rahimallahu ra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da ke siyowa da arha ya siyar da arha ka samar wa al'umma sauki ba ka kuntata wa al'umma ba kuntata wa al'umma sai ja Allah ya kuntata maka saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquqillahumma alaihi ya Allah wanda ya rike wani al'amari na al'umma ta ya kuntata musu Allah ka kuntata mushi, sai kaga Allah ya baka ka haɓaka amma ka tashi mutuwa sai kaga Allah ya karya ka sai an sai da teburan shagon ka za a haɗa a biya kuɗin kati na asibiti ma ba fara magana kuɗin aiki ko kuɗin magani ba tukuna saboda ka kuntata wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji wannan abu abin da yake ce musu kenan ya ce babu abin da zai fitar da su sai gaskiya sai ga wannan bawan Allah ya riƙe wannan gaskiya sai ya tuno ta a wannan rana to yanzu wannan gaskiya da ya kiyaye da amana da ya kiyaye to sai ya addu'a ya ce ya Allah fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fa farrij anna ya Allah in dai nayi wannan abin saboda tsoronka ne ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki fansahab anhum sakharatu sai wannan dutse sai ya matsa kaɗan daga gare su amma fa bai gama buɗewa ba yadda za su iya fita to wannan kuma ya nuna mana kenan idan bala'i idza ammal bala wa idza ammatil balwa wal balaya wal balbala eh, idan bala'i da musiba da annoba in ya yanyane al'umma to ana buƙatar gudunmawar kowa wajen addu'a kada a ce kawai suwana ne za su yi addu'a suwana su shiru a'a kowa ya tashi ya yi kuma kowa ya tuna aikin alheri to daga nan ne za ka ga ranar mutanen kirki kenan ranar salihai a lokacin za ta zo mutanen kirki waɗanda suka tsare bakinsu daga cin haramun mutanen da suka tsare bakinsu daga faɗin haramun daga faɗin ƙarya daga faɗin zalunci mutanen da suka tsare farjinsu da al'aurarsu daga ainihin cin amanar kansu to a ranar ne za a ga amfaninsu domin Allah yana cewa inna ma ya taƙabbalu Allahu minal kadai Allah yana karɓe ne daga masu tsoron shi idan ƙazami mai ƙazamar aƙida mai ƙazamin aiki da magana ya roƙi Allah Allah baya karbe in yayi ibada Allah baya karbe in ku kaga zahirin karbe istidraji ne shigo shigo ba zurfi ne ya jama'ar musulmi ku duba halin nan da muke ciki yanzu a Najeriya yanzu bari za a yi kawai a ce to shikenan ana jiran wai 'yan siyasa ne wai za su fitar da duk wanda yake tunanin 'yan siyasa ne za su fitar da mu daga halin da muke ciki ko mulkin soja ko wani irin nau'in mulki ko na iri ne ya tafka kuskure jama'a kowa da ya ga siyasar daga fara ta kowa ya ga kazantarta daga an yi zaɓe da wata uku zuwa wata hudu sai zama manya-manyan shugabannin sai a gano su maciya amana kansu ne da cin amana ƙasa yanzu jama'a ba zai zama mana wa'azi ba senate president guda nawa aka cire shugabannin sanatoci guda nawa aka cire kuma akan me aka cire su akan rashin gaskiya daga hawan sabon shi ma har ya ɗanɗana rashin gaskiyar har ya ce saranda zai fita me yasa ya tsorata zai fita me yasa bai yadda a bincike ba har ya yadda ya yi rashin gaskiyar ku duba 'yan majalisa an je an ɗauko mai shampo shampo mai kitso da shampo an zo an sata wai injin tausa da fentin gidanta miliyan ɗari uku da wani abu da kan ban da mijinta wake mata tausa ɗari shida da wani abu miliyan talaka fa bai san wannan kudin ba fa shi yasa ake zaune lafiya talaka Allah talaka bai san miliyan ba shi yasa ake zaune lafiya a Najeriya Mun muna faɗe talakawa ba su mun san miliyan shi yasa abin ya nema na zafi amma talakan Najeriya bai san miliyan ba Allah ran da kuka kuskure talakan Najeriya ya san miliyan ba za a zauna lafiya ba bai san miliyan ba bai san miliyan ba ya gana miliyan ya gana kirga dubu uku sai ce miliyan nawa kenan bai san miliyan ba talauci ya rikita shi har bai san adadin kuɗin da ake zalunta shi ba ai shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wani ra'ayi a nan cikin littafin shi ra'ayi ingantacce na fiqh yace in ka zalunci mutane ko ka ce su ce maka ba zai yafu ba sai ka faɗa musu adadin zaluncin don su jin nauyin shi ka cuci mutane ka cuci mutane sai ka shirya za ka tafi umara ko hajji sai ka zo to da Allah a yi dan kurakurai ne dai to Allah Allah ya ce mu ranka ya dade Buhari ya ce ba ta yi ba ba fa Buhari dan siyasa ba dan ka kuja ana magana siyasa ba Imamul Bukhari limamin malaman hadisi ne wannan da fiqhun duniya yace ba ta yi ba sai ka ce miliyan kaza sun suka ce to ranka ya daɗe menene miliyan sai ka ce to hajiya kin ga naira ɗari e to so ɗari to so ɗari to so ɗari kai ta yi kai ta yi kai ta yi ta ji ɗari ɗari so ɗari ta ka ce to haka e to so dubu goma sai ta suma sai ta suma wallahi jama'a tsohuwa ce gwamna ya je ba ta naira ɗari biyar sabuwa Hanyar celebration take yi bata san adadin kuɗin ba nunawa take duk bakon da ce sai ta fito da shi ta ce gwamna ne ya bata naira ɗari biyar ce tana ta lissafin abubuwan da za ta yi da su naira ɗari biyar irin waɗannan su ne talakawan najeriya daga ɗakko mace tana shampo aka murɗe zaɓe aka bata wai shine wai har za ta gyara gidanta da injin tausa shine miliyan miliyan jama'a ɗari nawa ɗari shida ku duba irin wannan bala'i jama'a kuma kai in ka ganta ka san daga cikin yunwa take da wahala wuyanta ramin yunwa ne da wahala kwaɗangan kwaɗangan tana tafiya kamar ɗuwarwar raƙumi amma wai a haka wai za ta ci miliyan ɗari shida miliyan ɗari shida ko kashe ta aka ba za a biya diyata miliyan ɗari shida ba ko kashe ta aka yi diyata ba za ta kai miliyan ɗari shida ba amma na talakawa ne ya jama'ar musulmi mutanen nan waɗannan kudin suka sace waɗannan kudin da aka sace su suka ja mana yau ba mu da ruwan famfo jama'a ruwan da ke najeriya ya yi yawa yana hallaka yana cin wurare yana jan erosion yana rarice ƙasa saboda an rasa yadda za da shi amma kuma suna kwana da kishi ka je cikin jihar bayelsa wannan yana guwan ka gani a tsibiri suke ruwa ne ya kewaye su amma kuma babu ruwan famfo a garin shiga cikin yola ta abanawa ka gani duk shekara sai ruwa ya kashe mutane ya ci gidaje amma kuma babu ruwan famfo an bar wata ɗin ta mutu ka je ka ga masana'antunmu masana'anta nawa aka rufe daga bara zuwa bana tsakanin Kano da Kaduna ma'aikata dubu nawa suka rasa aiki me zai sa ba za a samu yan kalari ba me yasa yan sara suka ba za su yawa ba me yasa yan kwanta kwanta ba za su yawa ba ya yan economic ba za su karu ba waɗannan mutanen aka ce mutane dubu hamsin aka kora wata biyu da suka wuce daga kaduna saboda an rufe ma'aikatun waɗannan mutanen dubu hamsin kana da mashin ɗin da zaka basu da za su yi a taɓa kuma in ka basu ina ina fasinjojin tsabar dan kowa ya rasa aiki sai ce bari ya zo a tsaba to sai zama nan din ma tsabar sai ta tsabe duk wannan sakamakon zalunci ne jama'a idan aka tashi yanzu an ce kudin aikin hajji kusan naira dubu ɗari biyar ne babu talaka a najeriya ko kwaya ɗaya da zai iya biya duk wanda ya iya biyan naira dubu ɗari biyar ya je aikin hajji ba talaka ba ne jama'a babu talaka ko ɗaya da zai iya biyan wannan sai dai a biya mai ko kuma ya haƙura taro ne muka je na malamai bana a nan makka suna tambayar nawa aka sa kuɗin aikin hajjin najeriya da ya kimanta na faɗa musu da dola da kuma riyal sai wani malami ya ce duk saudi arabia inda a wata kasar ake hajji ya ce duk saudiya babu talakan da zai iya zuwa sai manya-manyan masu kudi na ce najeriya ma haka suka ce amma yaya za su fahimci haka yaya za su fahimci haka duk shekara sai sun ji 'yan najeriya suna kukan cewa ba a ba su damar sun taho ba an tare wasu sannan duk shekara alhazan najeriya sun fi kowa siyayya duk shekara alhazan najeriya sun fi kowa tsaraba in kai alhajin najeriya ne mai basira ba ruwanka da tsaraba in ka je baka ci abinci ne kai mulmul ka taho jidda da wuri duk alhazai suka taho zaka ga kayansu da ake tarewa ana zabgewa ana zubarwa in ka kwashe kai ma sun yi maka yawa a tsaraba alhazan najeriya ne kawai suke da wannan duk duniya jama'a sai na ce musu waɗannan galibinsu 'yan siyasa ne da manya-manyan masu kuɗi na ce dan najeriya mutane nau'i biyu ne kawai daga talaka matsiyaci sai mai kudin tsiya ba na tsakiya ba ba a najeriya daga talaka matsiyaci sai mai kudin tsiya ba na tsakiya a najeriya ka duba ka gani waye tsaka tsakiya a najeriya ko dai talaka ne kana dan rabbana taqabbal minna ko kuma kana can kana cewa inna ma utitu ala ilmin indi amma ka duba da kyau ka gani waye yake rayuwa rayuwa tsakatsakiyar rayuwa shi ne wanda za a ce shi ne ba mai kuɗi ba ne shi ba talaka ba ne ha lalle dai ko ka fada cikin talaka ko ka fada cikin masu wannan sakamakon zalunci ne da aka yi jama'a duk wanda ya zo yake ce zai adalci kwana biyu in ya kauce in aka ɗaga duwawun shi in aka ji irin satar da ya yi sai ku ji zuciyar mutane ba za ta yafe mishi ba har abada globalforum.com website ne na intanet wanda yake bayyana gaskiyar me yake faruwa a duniya www.globalforum.com ribado shugaban efcc na najeriya ya ce a cikin watan august 2006 ya ce daga samun mulkin kai zuwa wannan shekara ta bara wato shekara 46 ya ce shugabannin najeriya a wannan tsakanin sun saci dalar america biliyan ɗari uku da tamanin ta ishe duk musulmin najeriya kafirai da arna ta ishe su jali jali wadataccen jali kowa zai rayu baya bukatar kowa ta wajen kuɗi ya ce wannan ita ce isa'iya wato shine figo na ƙididdiga abin da suka sata wanda aka sani sauran kuma fa yace ana na ana bincike akai kai to gaje ka sake hawa wannan website din sai kaga update sai ka ga zuwa yanzu kuma mai bincike ya sake kaiwa zuwa gare shi don zuwa yanzu an sake gano wasu masu halin berayen jama'a dole ne a tashi a fada da zalunci amma in mun ce a fada da zalunci shine a wayarwa da mutane kai ba mu ce a je a bugi kowa ba ko wani ya zo ya wuce a jefi motar shi wannan ba shi daga cikin tafarkin mu amma dole ne dan Najeriya ya san halin zaluncin da ake ciki don me waɗannan azzaluman yanzu suna nan sun sake kafa tarko sun zalunce ku ta wajen zaben sama da tsakiya to yanzu kuma na ƙasan kusa da ku grassroots din ma suna nan kowa yana sanya sanya wani ƙaramin azzalumi don ya zama wakilin shi a ku wajen ya zalunce ku ana wulaƙanta mutanen mu a Saudi Arabia yan Najeriya ana wulaƙanta su yan Najeriya ana wulaƙanta su a Ingila me yasa ba za a wulakanta su ba shugabanninsu sun tona musu asiri sun sace kudin kasar sun kai wa turawa su aje musu a switzerland in ba haka ba wallahi jama'a ina gaya muku abu ɗaya saudiya za ta nuna mana shine ta fi mu albarka addu'ar da annabawa suka yi mata wannan kuma fifiko ne wanda ba ma hasada a kai amma in dai tsabar kuɗi ce da arziki da nau'i nau'i shine bana nake faɗa musu na ce roba a najeriya roba za ta iya zama tattalin arzikin da zai haɓaka ƙasar ce wace irin roba sai na ɗaga takalmi na ce roba da ake wannan na ce akwai garin da zaka je sai kai kilomita biyar kana tafiya a ƙarƙashin bishiyar roba a nan najeriya sai wani malami ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan robar sai wani ɗan uganda a wurin wani ɗan kigali ina ne kigali ɗin rwanda sai miƙe ce to su kuma ita ce arzikinsu gaba ɗaya na ce to mu kuma wata local government ɗin ma gaba ɗaya sai an sare ake samun rana take shigowa ƙauyen bishiyar roba ma ta yi musu yawa idan ka baro gombe za ka taho patasco wannan hanyar gaba ɗayanta wani irin sinadari ne da ake yin siminti da shi in aka eh gifsin ko in aka haƙe shi kun san me ke faruwa gari na wayewa sai a samu ya sake cikewa a najeriya ne muke da wannan arzikin ɗiban shi ake da safe kafin maraice ya cike ɗiban shi ake da daddare kafin gari ya waye ya cike mu muke da wannan arzikin don haka aka je aka yi asha kasmet a wurin wannan arzikinmu ne jama'a ku ji wannan mun rayu a ƙasar nan a ƙarƙashin me a ƙarƙashin noma na me na gyada da auduga kafin a samu man fetur yanzu jihar bauchi har zuwa jihar borno duk a kwance suke a kan man fetur ɗanyen man fetur ne likudi ba a ma tona shi ba duk wannan arzikinmu ne Allah maɗaukakin sarki bahaushe ya ce bai taɓa tsaga bakin da zai hana shi abinci ba yawan mutane ba shine bala'i ba amma yawa ba aiki shine bala'i ku je ƙasar china ku gani ƙasar china sun fi ko'ina yawa amma kuma aiki ya musu yawa a ƙasar saboda kowa an san yadda aka kirkiro mai da aiki don haka ƙasar haɓaka take yi yanzu duk duniya kayan china ake aiki da su duk kasuwar dubai yanzu kayan kashi casa'in na kasuwar dubai duk ƙirar china ne duk abin da america ko canada ko japan ko jamus ko wace ce ta kera kwana biyu zaka ga chinese tayo irin shi da daraja irin shi kuma ta rage mai kuɗi saboda ga ma'aikata nan kowa ya zo ya aiki ya samu kuɗin jefa ne ya tafi gida amma nan ana nan kullum ana ce mana a yi allurar rigakafi a yi allurar rage 'ya'yan haihuwa a yi allurar a kashe 'ya'ya mai 'ya'ya goma su koma guda uku saboda ba abinci yaya za ku talauta mu bayan allah ya azurta mu kuma ku ce za ku kashe mu ko kuka talauta mu ba Allah ne ya talauta mu ba talaucin Najeriya jama'a is not a natural ba abu ne da Allah ya saukar da shi ba mutane ne suka kirkiro mana wannan bala'in a danna kowane ɓarawo ya aman abin da ya sata ku ga cewa talakawan ba su rayu ba yanzu kowa ya tashi sai ce zai tura ɗan shi malaysia zai yi digiri nawa ake zuwa ake yin digiri a malaysia waɗannan kuɗaɗen da suka bi suka biya wa 'ya'yansu kuɗi su je su yi digiri a malaysia idan aka ɗibo su su kaɗai za maganin matsalolin jami'o'in najeriya domin ɗan talaka a najeriya in ka aje mishi lafiyayyar naira dubu ɗari biyu daga farko zuwa ƙarshen jami'a shi ta ishe shi naira dubu ɗari biyu allahu akbar naira dubu ɗari biyu jama'a ta ishi mutum ya fara daga 100 level har ya kai 500 level professional course ya fito as an engineer ko as a medical doctor ko pharmacist ko lawyer naira dubu ɗari biyu amma je kaka ga jami'a suka buɗe a nan cikin gida a ƙasar adamawa fa kuɗin rijista kawai na shekara ɗaya naira miliyan biyu ne shinkafar da suke ci ma daga america ake zuwa da ita a kawo ta hayyola da naman da kifin duk kifin da ke yola da shinkafar ba ma za a ci ba sai an kawo ta amerika saboda 'ya'yansu ne za a kawo ta da kankara a ruwan sanyi a wuce da ita har a kai ta yola sannan 'ya'yansu su ci yanzu suna nan sun kirkiro kuma wani tsarin ilimi wanda duk inda kai karatu a waɗannan jami'o'in na najeriya in ka fito wannan tsarin da aka kirkiro na cewa sai ka cika shi sannan za a ɗauke ka aiki takaddar digiri ko diploma ko masters ko phd ta najeriya ba ta kai daraja irin tsarin ba don haka sun tsara wa 'ya'yansu sun tura su makarantar in suka dawo in ka zo ba kana fama da first class ba kana da phd ko kana da masters ko kana da menene sai ka kawo sai a ce ayya sai dai ita jami'ar ba ta da nagartar ta baka irin wannan certificate din don haka ana so daga jami'a da ta cika sharuɗa kaza ne sai su ta kawo 'ya'yansu shikenan sai su sassoka 'ya'yansu kuma shugabannin najeriya da ku muke kun zalunce mu ne dole mu bayyana 'yan uwanmu talaka zaluncin da kuka yi ku murɗe na mana mulki ku ɗora wanda kuke so da ƙarfin tsiya ku sace mana kuɗi kuɗi bi 'ya'yanku ku kai su makaranta inda kuke so duk asibitocin nan namu jama'a duk asibitocin ba su kai su duba su ba sai sun je kasar waje check up kawai in za a binciki lafiyar shi ko lafiyarta medical check up duk asibitocin najeriya ba su cancanta ba sai a ce za a tafi saudi german za a tafi america za a tafi canada za a tafi ingila duk wannan jama'a kar ku manta muna magana akan menene akan amana amana ce wannan na farko ya rike ne Allah ya bude musu halin da suka shiga daga ciki fitinar da talakan ya shiga yanzu in ma yanzu aka ce za a fito a tsaye da dan takarar mai gaskiya saboda su azzaluman sun bi sun babbake sai ce kudin rijistar da zaka shiga rijistar da zaka tsaya naira dubu ɗari biyar to da shi ɗan takarar naku da kowanin kuma bai taba ganin naira dubu ɗari biyar din ba don haka sai zama dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma me muke cewa talakawa ku tsaye da gaskiya in kuka tsaye da gaskiya sai ku koma kuna tawassuli kuna roƙon Allah da wannan gaskiyar Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaluman ba a yi musu addu'a ba a yi musu muguwa addu'a ba a cewa Allah ya tsine in ka ce Allah ya tsine musu ba za su rabu da mulkin ba kenan sai tsine musu albarka sai su ƙara zama tsinannu sai su ƙara azabtar da mutane Allah ya kakkaɓe su sai Allah ya turo musu wani ƙwaro wani kutun soja sai biya kakkaɓe su da addu'ar da kuka yi musu addu'a za a rinƙa Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaluman a tashi ana sallolin dare ana tawassuli Allah ka kakkaɓe su amma ku zo kuna rigingimu akan goyon bayan siyasar ko ba siyasar ba ɗan takarar ko ba ɗan takarar ba za su yi ta biyan kuɗin tafsirin ana sawa a rediyo tunda kawai sun san hayaniya kuke yi amma wani yanzu in ya gama tafsirin ya ce jama'a kowa ya daga hannu Allah ya kakkaɓe a zaluman Najeriya sai ka ji ba wanda zai ɗau nauyin tafsirin ka a sa gidan rediyo sai ka ce to me ya zafi in ku ba a zalumai bane me yasa ba za ku bari a sa ba yanzu wannan wa'azin da muke yi yanzu live nan wannan za su yadda a sa a gidan rediyo to su ba a zalume bane su bari mana mu mun ce a zalume muke wa da zalunci Allah ya kakkaɓe zalimai Allah ya ɗoro musu annoba na gan kai a zalimi ne to sai ka ji zafi amma an kai ba zalimi ba ne sai ka ce amin na fata an gane kun ji gaɓar farko ta wannan hadisi wannan mutum ya roki Allah saboda amana gaba ta biyu al akhar sai ɗayan ya ce Allahumma in kunta ta'lamu kana li abwani shaykhani kabira ya Allah ka san ni dai ina da iyaye uwa da uba dattawa manya sun manyanta fakuntu atihi ma kulla lailatin bi labani ghanamin li ina zuwa an kawo musu nonon awaki na su sha fa abta'atu alaihi ma lailatan wani dare sai ne jinkiri ban zo gare su ba ji'tu wa qad raqada sai na zo na samu sun yi bacci wa ahli wa iyali yataraghawna min al-ju'i da 'ya'yana da matana suna ta kuka saboda yunwa fakuntu la afkihim hatta yashraba abwaya ni kuma dama a ɗabi'ata ba na ba ‘ya'yana da matana su sha har sai iyaye na sun sha yanzu wannan mutum yana gabatar da biyayyar iyaye a bisa kyautata wa matan shi da ‘ya'yan shi haka ake so ɗa na gari yayi fakari hito an uqidahuma to sai na ji kyamar in tashe su daga bacci wa karihtu an ad'ahuma fayastakinna lisharbatihima kuma sai na ji kyamar cewa nai kyamar in tashe su daga bacci kuma ne kyamar rabu da su ya zama kuma su kwana ba su sha wannan abun ba in ba suna bacci abin ba daɗi in tashe su kuma abin ba daɗi sai na ji dai to ya zan yi falam azal antaziru hatta tala alfajar sai ban gushe ba sai dai na hakura na tsaya ina ta sauraron su farka har sai da alfijir ya kullo. fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fa farrij anna sai ce ya Allah wannan biyayya iyaye da nayi idan dai nayi saboda tsoronka ne Allah ka buɗe man halin da muke ciki fansahat anhum as-sakhratu hatta nazaru ila sama sai ainihin wato wannan dutse ya kauce daga gare su har sai da zan suna hangen sama kun ga buɗewa ta kai buɗewa kenan ko haka al'amarin yake to haka anan garin ya saba faruwa jama'a mutanen Zariya akwai wani zalunci da aka dade a nemi su ya aka yi ruwan famfo ya gagara anan nan Zariya ne mu dai an haife mu nan mu tafi kogin yamo mu tafi kogin tsugugi mi ta iyo fiye da shekara talatin har yau kogunan nan ba su kafe ba an haife mu kowa ga Zariya dam Zariya dam har yau ba ta taba kafewa ba ga manya-manyan injina masu danno ruwa amma kuma tafi ka je ka tambayi dangin mu mutanen cikin garin zaria watan su nawa ko shekarar su nawa raban su da ruwan famfo ya dugo to me ya faru to mutanen zaria malamai ne waliyai ne ba 'yan iska ba ne sai suka ce to ba za su yi yaƙi ba ba za su yi faɗa da kowa ba sai kowa ya ɗauki buzu da carbi sai suka tafi filin idi suka zauna kowa ya tilawa qur'ani ya ja tarbin shi yayi salati ya faɗa wa Allah ya Allah an zalunce mu ga ruwa ya kewaye mu amma ba ma sha ya Allah wanda da yake da haƙƙi akan wannan ruwa Allah ka bi mana kadi sai ka turo mobile police suka zo suka jijjifa musu tiya gas addu'a fa suke ba yan daba bane ba zanga zanga fa suke ba ba su zagi kowa ba kuma cewa suka ya Allah duk wanda ya zalunce mu da carbi da buzu kuma ba da bindiga ba to me ya kai a zo a jajjefa musu tiya gas a tarwatsa su zalunci zalunci ga addu'ar ma sai dai ka ya daka addu'ar ma sai dai ka ya daka shine muka haɗu da wani azzalumin malami yan kwangila addu'a a Ka'aba ya ɗauko kwangila addu'a da carbi guda biyu mugu hagu da dama ni ban taba ganin ana carbi hagu da dama ba ma hagu da dama yake yi mugun yana yi haka yana yi haka na ce Allah ƙarya kake mun riga ka nace mun zo tun kafin azumin ya shigo mun faɗa wa Allah cewa wasu maƙaryata azzalumai za su zo ƙarya suke ya Allah wallahi jama'a haka na faɗa ina ɗawafi ya Allah za a turo maƙaryata za a turo azzalumai Allah ka fi mu sani ƙarya suke Allah kakka saurare su Allah ka wulakanta su su da malaman su billahi allazi la ilaha illa huwa haka ne tawafi ina faɗa Allah da Hausa da Larabci yau haka je ka ba ai ba wasa da gaske duk abin da ya dame ka faɗi ɗakin Allah ba aka ce ka zo kofa ɗaki kuma sai ka tsaya kana kara daga nesa ma an ce ka faɗi abin da ya dame ka ana jin ka balle ka zo kusa shine wai sai shi wannan mugu wai sai ce wai to su dai an sa su ne su zo su yi addu'a dai abubuwa dai da aka yi dai kuma dai koma ya koma a zauna lafiya na ce wallahi ba za a zauna lafiya ba kun yi zalunci sai Allah ya karya ku sai Allah ya karya mutanen ku gashi na abuwa mu ta fara aiki alƙalan da suka nada suke biyan albashi su suke tumbuke su a ce zo ka rantse da alƙur'ani in ba ba tsoro ba zo ka rantse sai mutum ya gudu ce na ɗaga ƙur'ani na ce wani azzalumi irin haka na ce ka gade kai ce e kana ta advocate sun zo muna ta ibada suna ta surutu muka ce nan wurin ba a surutu nan ibada ake ku bar mu mu yi ibada suka matsa na ce kuma surutun da kuke na zalunci kuna magana a kan zaɓe ƙur'ani ne a hannuna na karanta na ɗaga na ce wannan me suka ce ƙur'ani na ce izu wannan me ce aka ce ka'aba na ce na rantse da alƙur'ani nan sai da ne haka so uku na ce wallahi zaben da kuka yi a najeriya karya ne kuma wallahi ba ku ci zaɓe ba na ce kuma nan ka'aba ce kuma nan ƙur'ani ne na ce kuma ku ɗauka ku rantsa inda gaske ne sai shi wannan mai surutun ya ce ha ba malan hauka muke yi to ƙaryar banza a ce ka rantse da Allah kana musulmi me haka ne yasa ba za ka rantse ba ba ka da gaskiya ne akwai wanda ya tura malamai guda ɗari hudu malamai guda ɗari hudu da aka gaya mini sai da na same shi ina istifsar ina tabbatar da haka magana take sai ce malamai ɗari hudu kusan jirgi guda kenan me yake so wai sanata ne yanzu kuma gwamna yake so in 2011 ta yi na ce ba za ku ji tsoron Allah ba wai ma sai aka ce wai junior na ne muna sakandare school na ce bi isal junior anta sanata ne a yanzu wai ya fara tun daga kansila shi sama yake yayi kansila yayi chairman yayi house of assembly yayi reps yanzu yana senate wai kuma yanzu gwamna yake so wai mutane 400 ya kawo ka'aba su yi mishi addu'a ya samu ce ku ji tausayin mutanen Najeriya ku tausaya mutanen Najeriya zalunci jama'a an zalunce mu kuma wai kar mu faɗa me yasa ku bar mu faɗa mana ai ba zagi muka yi ba mun faɗa ne mun tunatar da waɗanda ba su sani ba yanzu za mu fara advocacy akan wayar da kan talaka game da nawa ce miliyan ɗaya ya kamata a yi wa'azi a zo da miliyan ɗaya a kirga ta a gaban talaka talaka su gani nawa ce miliyan ɗaya ba su san miliyan ɗaya ba fa <laughs> Allah ba sani ba ba sani ba ina faɗa muku wannan an yaƙinin mafi yawancin na Najeriya ba su abin da ake kira miliyan ɗaya ba wani dattijan in ma da za ka juya abin da jaka in ka ce jaka kaza sai rikice jaka kaza ne miliyan ɗaya sai ce to aka ce miliyan kaza yake yi to ina hake samun irin wannan kudin shi yana daukan babu waɗannan kudin ma shi sai ce to yanzu ko su ɗan tata suna da wannan kudin saboda yana ganin su ɗan tata su ne Allah ya yi wa kudi daga sam an zalunce shi ku je asibitocinmu ku gani jama'a ku je makarantunmu. mu mafi yawancin jami'o'in Najeriya yanzu a rufe suke mafi yawancin jami'o'in Najeriya a rufe suke mafi yawancin polytechnic ba su da injina na kayan aiki yanzu me yasa don haka sai ka je ka fito daga jami'a ko daga polytechnic takarda ta ce ka iya in aka zo ka nuna maka injin a gabanka sai gabanka ya fadi wai malami ne yake karantar da kwamfuta sai aka zo ana magana akan saba sai ce sabar nan wata na'ura ce kamar furij na sun da kai sai na ta dariya malam sai na fita da gudu kamar amai zan yi an ce saba ne shi ne karantarwan ne fa sai aka zana ana magana saba sai ce ai wata na'ura ce ba makon kamar ta take kamar fa a ce mece ce hula sai ce ai wani bandirin yadi ne bandir ne kato shi ne hula <laughs> kaga shi malamin bai sani ba so me yasa bai sani ba shi ma haka aka koyar da shi da kwatance in ya ga hoton ta wani ya zana ta da kuskure sai ce ga ta yi kama da fridge sai ce fridge ce Allah kiyaye to kun ji wannan dai ya kyautata wa iyayen da ya kyautata wa iyayen sai addu'a da yake kyautatawa ta gaskiya ce wannan yana nuna mene kuma kyautata wa iyaye biyayya iyaye mutunta iyaye ɗaukar iyaye da cewa sun fi mata sun fi 'ya'ya muhimmanci kuma sun fi su girman haƙƙi kuma in kan mutunta su sama da kowa daga cikin waɗancan da aka faɗi wannan mutuntawa ta gaskiya ce cikin tsoron Allah to ya zama ibadar da zaka iya roƙon Allah da ita fa a al-akhar shi ko ɗayan sai ce, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ibnatu Ya ce ya Allah ka dai san cewa ina da wata yar babba yar baffa wato yar wan uba ko yar kanwa uba min ahabbin nasu ilayya tana daga cikin mutanen da na fi kowa so wannan so da yake magana ba so irin na zumunci ba so irin na jaraba ya jarabtu da ya zina da ita wa anni rawattuha an nafsiha fa'abat yace kuma yayi yayi ta bada kanta ya zina da ita sai ta ke. illa an ha bi mi'ati dinarin yace har sai da na zo mata da dinare ɗari. nawa ne dinare ɗari? dinare ɗaya shine daidai da naira dubu goma ta Najeriya to dubu goma so ɗari nawa kenan miliyan ɗaya ko abin miliyan ɗaya ɗauka ya bata don yi zina da ita sai kai mamaki haka ba ka je ka ga wata ta je ta samu guntun wando ta sa ta samu riga wadda bata kai rabin yadi ba ta makala ta matse jikinta sai wani fasiki ya ɗauke ta je zina da ita dare daya sai bata kwangila ta miliyan talatin sai ta fitar da kuɗi sai ga ta sai narkekiyar mota ta sai makeken gida zina kuma yi da ita matar shi ta aure tana nan tana gwagwarmaya da shi akan ya taimake ta ya bude mata shago da za ta rinka kasuwanci iyayenta suna ƙauye ta rinka kai musu abinci ba zai yi ba sai ce harkoki sun yi yawa a haka zai je ɗauko cuta ya zo kuma ya ƙaƙaba wannan mata aure ta gida ta fara mutuwa sannan ya mutu ko kuma shi ya fara mutuwa ya batta da bala'i na yaba wata yarinya wadda an yi an yi yarinya ce kyakkyawa ta yi ilimi ta haɗu ta yi digiri ta yi digirgir wannan ya zo wannan ya zo kowa zo tana ta ƙi ashe duk waɗanda ke zuwa ɗin 'yan duniya ne sai ka ce ko tana da aljanu ne ya ce kafin a ce ko tana da aljanu a binciki me dalilinta sai ka ce an tambaye dalilinta ba ta faɗi sai na ce bari mu zauna da ita da muka zauna da ita sai ta ce gaskiyar lamari duk waɗanda suke zuwar mata mutane ne waɗanda ba su da kamala ta addini ko rayuwa mutane ne waɗanda in ka aure su sai a ce wai yanzu dole ne mijinka sai ya zan yana zina yana neman mata ta ce ita kuma ba za ta iya kofin da mazinaci ba ba za ta iya haƙuri da mazinaci ta ce to wai in ta wannan magana sai a ce to yaya zaki ai duk mazan haka suke yanzu yana ce an tafka kuskure jama'a ku ji wannan fa zina ce zai da ita wannan miliyan ɗayan ko a wani zamani jama'a ta isa a bada sadaki fa ko ba ya yanzu ka je ka samu a makka in dai suka yadda za su baka sadakin da za su sa ƙarƙarin shi kenan in ma zai kai nawa ne ake sa sadakin ƴaƴan ƙuraishawa da ƴaƴan masu tabi'iyya a saudiya nawa ne ake sawa ya yi tsada kenan sai a ce dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin a ce sadakin ya yi tsada saboda yayan talakawan dubu sittin ne dubu talatin dubu goma to ita kuma yar manya ba ake ganin ita ba shi ya ce balarabiya ya ce sadakinta naira dubu ɗari biyu amma ka duba ya ɗau miliyan ɗaya ya ba ta yi zina da ita kuma yar baffan shi ce akwai aure tsakanin shi da ita yau da ba sai aure ta ba amma haka sharrin yake a tashar AIT wadda ke da ofishi a Lagos da Abuja da Kano da Port da ina ne aka hira da wata yarinya ta ce ta ɗauki wata ɗabi'a ne tana son ta gwada maza shin da gaske ne suke son ta ko kuwa ta ce ita kyakkyawa ce mai sura sai ta fita kamar za ta yi shashanci sai namiji ya ɗauke ta sai ya je da ita ɗaki sai ta sharɗanta mishi kuɗin da zai bata yana tsuma sai kawo kuɗin sai ya bata ta ce sai ta raba kuɗin biyu sai ta ce za ta ɗauki rabi a matsayin sadaki su je babanta ya ɗaura mata aure